وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إجر المرضان الله نوبة وتعيو شرندا ها شرندا أكو قوة ذو القئدة إجر المرضان الله تدبو ليدة دليه da ashirin da shida wacce ta daidai da ashirin da uku 24 ga disamba miladiya 2005 za mu fara karatun littafin التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح نا الإمام أحمد ابن أحمد ابن عبد اللطيف الزبيدي littafin sayi bukhari da muslim haka in kana bincike ka dinga ganin littattafai da malamai suka rubuta a karnuka da yawa da suka wuce na sharhi ga littafin bukari ko kuma littafin muslim suna nan barkatai da yawan gaske samun wani ya yi sharhin littafin bai hana wani in ya zo shi ma ya kuma yin sharhin a domin duk sanda wani ya yi rubutu wani ya zo to ba lallai ne abinda wancan ya rubuta shi zai maimaita ba yana da abin da zai faɗa na kare kare. yana da salon da zai bi wani zai tsawaita wani zai takaita wani kuma zai abin tsaka tsakiya wani zai damu da bayanin mazhabarsa wani zai bayan da bayanin mazhabar kowa wani kuma zai takaita akan abin da ya shafi luga wani balaga kowanne da irin kallon da zai yi wa littafin da kuma yadda zai yi masa sharhi saboda haka ma aka samu a lokaci ɗaya malamai biyu suna sharhin sayil bukhari fathul bari ibnu hajar yana sharhinsa yana rubutun sharhinsa sannan kuma umdatul qari al'aini shi ma yana rubuta a duk lokaci ɗaya in ɗaya rubutu ɗaya ga abin da ɗaya rubuta saboda kasancewar an taɓa karantar da sahihul bukhari a gurare ba ɗaya ba ba biyu ba bai hana a yi ta maimaita karatunsa domin kowane malami akwai yadda zai kalli abin da kuma irin salon da zai bayar da wannan karatu <clears throat> mukan gani a tarihi malami ya rubuta littafi ya ta karantar da littafin ya sauke ya dawo ya koma daga farko ya kuma saukewa da muka dubi littafin muwadda za mu ga sau nawa malik ya sauke muwadda ya sauke shi fiye da sau saba'in domin ba shi da littafin da yake karantarwa a rayuwarsa sai muwadda in ka cire fatawoyin da ake yi masa bai rubuta wani littafi da yake karantar da shi a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam banda littafin muwadda saboda haka ya zama yana da ruwayoyi barkatai da yawa wanda har sun kai saba'in ko fiye da haka wanda a nan kasar ruwayar yahya ibnu yahya laifi ita ce tafi shahara saboda musuluncin ya zo mana daga hannun mutanen maghrib al-maghrib al-arabi su kuma wannan ruwa'i ta fi shahara a wajensu ba wai dan kasancewar ruwayar yahya laifi ita ce ta fi sauran inganci ba akan ce shine yana daga cikin na karshe karshen wanda suka ji wada daga malik to amma kuma ba shine ya fi sauran masu ruwaya daga malik karfin kiyaye abin da ya ji ba ko karfin ilimi kusan akwai waɗanda suka fi shi abdullahi bin maslama alqanabi ya fi shi domin shi ne ya lizimci malik tsawon shekara ashirin da yan kai abdullahi bin yusuf tunisi almajirin malik ne shi ma kusan ya fi yahya yahya yana daga cikin na baya baya waɗanda ma ake ganin a ruwayarsa ta muwaɗa ya yi wasu kurakurai a ruwayar da ya yi muwaɗa daga malik ya yi wasu kurakurai ibnu abdulbar da ya zo littafin sa a tamhid wanda zai sharhin littafin muwadda a cikin muqaddima yake cewa ya zabi riwayar Yahya laifi ta zama ita ce ruwa da zai amfani da ita a matsayin matani yace ba dan tafi sauran ruwayoyin ba a'a sai dan kasancewa ta ita tafi shahara a garinmu wato al-Maghrib al-Arabi riwayar Yahya laifi laisi ita tafi shahara domin dan bangaren ne ya ce to saboda haka zan ɗauke ta a matsayin ita ce matanin da zan yi wa sharhi to amma a cikin sharhin yana kawo gyare-gyaren guraren da shi ya yi laifi ya yi wa malik kuskure da inda shi ma almajiransa suka yi masa kuskure yana gyarawa ta hanyar duba ruwayoyin wasu wasu daban a shahid abinda muke so mu fahimta a nan shi ne littafi ɗaya malami yakan iya karantar da shi sau da yawa ba sau ɗaya ba ma saboda haka ta wannan babin ne muka ga ya kamata mu fara da sayul bukhari kuma kada mu je ƙoro ruwa mu ɗauko shi sayul bukhari ɗin gaba ɗaya ya kamata mu fara da takaitaccen sayul bukhari din an takaita shi malamai sun yi takaitun da bukari yana maimaita hadisai saboda wasu bukatu da wasu dalilai da suka sa shi ya maimaita da kuma wani salo da ya duba wajen maimaita hadisan to wasu malamai dan su takaita wa ɗalibi fahimtar bukhari din suka takaita littafin suka yi abin da ake kira muhtasarat to ɗalibi ya fara daga ƙasa sannan ya yi sama shi ita ce hanya mafi kyau mafi inganci wacce kuma ɗalibi zai cimma gaci wajen neman ilimi ba ya ɗauko daga sama ba kamar yadda wasu suke gani duk lokacin da ka kinkimo abu daga sama to ba inda za ka je kamar wanda zai shayar da itaciya ne ruwa ta sama ba ta kasanta ba saboda haka a fara daga muktasarat muktasar sai bukhari muktasar sai muslim in ya so kuma daga nan sai a shiga manya-manya duk littafin da yake gabanmu wanda da shi za mu fara shine littafin at-tajridu sarih wanda wannan shine sunansa at-tajridu sarih li ahadith al-jami' sahih na wani malami da ake kira Ahmad ibn Abdul Latif ko Ahmad ibn Ahmad ibn Abdul Latif az-Zabidi Ahmad ibn Ahmad ibn Abdul Latif az-Zabidi Zabid sunan gari ne a Yaman ba Zubayd ba az-Zabidi sunan gari ne a cikin yaman ɗaya ne daga cikin malaman mazhabar alhanafiya ɗaya ne daga cikin malaman mazhabar abu hanifa a nan garin a zabid aka haife shi cikin yaman a nan kuma ya rayu har allah ya karɓi ransa ɗaya ne daga cikin manya-manyan malaman mazhabar abu hanifa yana da littafai daga ciki akwai muktasar sahih bukhari akwai nuzhatul ahbab wanda littafi ne na adab akwai tabaqatul kuwas littafi ne na malaman abin tarjamar malaman mutanen yaman ya rayu ya kuma bar duniya a shekarar hijira tana 893 wato za mu ga kenan ya rasu a ƙarshen ƙarni na a ƙarshen ƙarni na nawa na takwas ko na tara na tara ya rasu a ƙarshen ƙarni na tara a ibnu hajar al-asqalani mai littafin bulugul maram ya rasu a shekarar 850 da da hamsin da nawa da biyu aura ka kunga shi ya mutu a tsakiyar ƙarni na tara shi ko wannan a kusan ƙarshen ƙarni na tara to ya ɗauki wannan littafi ya ce ya ga littafin sayul bukhari littafi ne wanda yake dogo yana da tsawo sosai kuma bukari ya maimaita hadisai da dama a ciki wanda idan ana kana neman hadisi wani lokaci sai ma ka rasa ina zaka same shi a yakan ambaci hadisi a wurare daban-daban wani lokaci ma ya ambace shi a inda baka tsammanin a nan zai ambace shi din don haka shi ya ga gara ya yi dan takaita shi ya maida shi cikin wannan littafi da yake gabanmu wato at-tajridus sarih haka ba tare da bata lokaci ba za mu shiga karatun littafin kai tsaye abinda ya shafi a ladubban neman ilimi da koyaushe akan maimaita idan aka zo fara karatu ina ga zan jinkirta su saboda za mu shiga kitabul ilmi a cikin littafin saboda haka sai mu shigo da su a lokacin da muke sharhin hadisan kitabul ilmi na littafin sahih bukhari saboda haka idan akwai wani kwararren mai karatu da iya karatu ya ba kuma karatu haƙƙinsa yana da kyau karanta mana hadisi na farko الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نفسه إلى الدين أما بعد قال المعلم رحمه الله تعالى كتاب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعاصر بن الخطاب رضي الله هجرته إلى ما هاجر إليه بسم الله الرحمن الرحيم يأتي كتاب بدء الوحي kitabu bad'il wahyi malamai a wancan lokaci sukan karkasa littafi ɗaya gida-gida kowane kashi sukan bashi matashiya ko dai su yi amfani da kalmar kitab ko kuma su yi amfani da kalmar babi ko su yi amfani da kalmar fasli ko su yi amfani da kalmar kitab da kuma kalmar ba wato kalmar kitab tana ɗaukan matsayin kalmar babi a gurin wasu kamar yadda wasu za su ce babi kaza fasali kaza to wasu kuma za su ce kitab kaza babi kaza wato sai bab din kuma ya koma a matsayin kalmar fasali babi kalmar kitab a larabcin muka ce kitab muna nufin littafi kalma ce da aka samo ta daga kalmar kataba ya rubuta kalmar kataba din nan duk inda kalmar harafin ka da ta da ba suka haɗu a larabci to za ga suna ba da ma'anar tattara wani abu guri guda wato suna ba da ma'anar jam aljam shi yasa ake kiran runduna ta mayaka alkatiba a yi amfani da waɗannan haruffa na kafin da ta da ba domin ta ba da sunan rindina ta mayaka domin kasancewar su wani abu ne a tattare guri guda alkitab to haka na alkitab kasancewar a wasu wasu bayanai ne aka tara a guri guda wanda aka tsara su wani tsari iri daya aka yi amfani da haruffa na larabci ko ma na wani irin yare ne domin tattara wannan bayanai domin rubuta wannan bayanai shi yasa ake kiransa da kitab aka yi amfani da wannan kalma ta kafin da ta da ba domin ta nuna tattara wani abu a guri guda to sauraka abin da zai zo <coughs> a cikin wannan bayani mai zuwa kusan an tattara shi guri guda shi yasa ya bashi sunan alkitab shi yasa yake masa kitab domin bayanin an tattara shi guri guda kitabu bad'il wahyi wannan kitab wannan babi zai yi magana ne akan farkon wahayi zuwa ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama farkon wahayi zuwa ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama al-imam al-bukhari ya bude littafin sa da wannan babi kitabu bad'il wahyi saboda ya nuna maka cewa sunnar da zai tara a cikin wannan littafi ita ma wahayi ce kamar yadda alkur'ani yake wahayi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sunna ma wahayi ce saboda haka akwai wata munasaba wacce take a koyi karkashin bude littafin sa da kitabul alwahyi dan ya tabbatar maka da cewa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama wahayi ce kamar yadda alkur'ani yake wahayi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yake faɗa cikin hadisin abu dawud ala inni utitu alqur'ana wa mithlahu ma'ahu a wata wayar wa mithlaihi ma'ahu ku saurara an bani alqur'ani an bani wani abu kwatankwacin sa wanda shine sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda haka sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama wahayi ce kamar yadda alqur'ani yake wahayi ya fara da hadisin Umar ibn al radiyallahu ta'ala anhu ala al wanda ya karanta wa dandazon sahabbai da tabi'ai akan mimbari wato yana hudu ba yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama na ji ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa yana cewa innamal a'malu binniyat kadai dukkanin ayyuka ba su tabbata sai da niyya wa inna mali kulli imri'in ma nawa kuma kowane mutum yana samun sakamakon abin da ya niyyata ne faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha wanda yayi hijira dan duniya to zai samu duniyar A wanda yayi hijira don duniya da yake so ya samu aw imra'atun yankihuha ko kuma wata mace da yake so zai aura fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi to hijirarsa ko sakamakon hijirarsa tana ga abin da ya hijira saboda shi wannan hadisi na Umar ibn al-Khattab za mu ga bukari ya buɗe littafin sadashi kuma ya ambace shi a wasu gurare daban banda cikin wannan kitabu al-abad al bukari ya maimaita wannan hadisi a gurare daban ya ambace shi a kitabul iman kamar yadda za mu gani ya ambace shi a kitabul itqi ya ambace shi a kitabul manaqibi hakanan ya ambace shi a kitabun nikah ya ambace shi a kitabul aiman wan nuzur wato babin da yake magana a kan rantsarantse da abin da ya shafi bakace ya ambace shi a kitabul hiyal wato za mu ga guri nawa kenan wannan hadisi ya zo ban da wannan babi na farko ga kitabu bad'il wahyi guri na farko ya ambace shi har ila yau a kitabul iman guri na biyu kenan ya ambace shi a kitabul itqi guri na uku ya ambace shi a kitabul manaqibi guri na hudu ya ambace shi a kitabun nikah guri na biyar ya ambace shi a kitabul aiman wan nuzur guri na shida ya ambace shi a kitabul hiyali guri na bakwai ma'ana ya ambace shi ya kawo shi har sau bakwai a cikin wannan littafi kuma a duk inda ya kashi akwai dalilin da ya sa ya kawo shi ba wai kawai maimaici yake ba sannan bukari yana daga cikin salansa baya maimaita baya maimaita hadisi haka nan ba tare da wata fa'ida ba la yukarriru alhaditha biduni fa'ida dole sai ya kare ka duk sanda zai maimaita hadisi sai ka karu da wani abu wanda baka karu da shi ba lokacin da ya ambace shi daga farko ko dai ta fuskar sanadi ya sake maka wani malamin wani sanadin ba na farko ba don ka fahimci cewa hanyar da hadisin ya biyo ya zo gare shi ba hanya ɗaya bace ko kuma ya kawo maka wani ƙari a cikin matani wanda a can da farko da ya ambace shi bai kawo wannan karin ba dan ya nuna maka cewa hadisin yana da lafuzza da yawa wato ba zai yiwu ya karrara hadisi haka nan salin alim ba sun ce wannan gurare ne yan kaɗan aka samu inda bukhari ya karrara hadisi aka duba aka ga babu bambanci daga inda ya fara kawo shi da kuma inda ya maimaita shi sun ce gurare ne bai fi gurare guri ashirin ba a cikin hadisai wajen dubu hudu bai fi guri ashirin da ya maimaita hadisi aka samu babu wani abin da ya bambanta tsakanin inda ya fara kawo shi da kuma inda ya maimaita shi amma galibin gurare in ya maimaita hadisi to akwai za ka ga akwai wata hikima akwai wata fa'ida da yake so ya baka saboda haka wannan hadisi ya kawo shi a gurare daban-daban inda za mu kula a nan inda ya kawo shi za mu ga lafazin ya sha bamban da yadda muka saba ji innamal a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa wannan duk kowa haka ya san shi faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha kaga bai kawo jumlar farko ba man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi bai kawo wannan ba sai ya tsallake ta to anan ma malamai sun yi ta a ce ku ce akan me yasa bai kawo wannan jumlar ba shi ne bai ji ba bai san da ita ba a'a ya san da ita domin a wasu wuraren duk da ya kawo ya kawo ta A shi kaga ya haddace ba wai bai haddace ta ba malaminsa da ya ji a wajensa wanda shine al-Humaidi Abdullahi ibn Zubair al-Humaidi shine malaminsa a wannan hadisi shine bai kawo wannan jumlar ba shi yasa Bukhari shi kuma ya tsaya kan abin da ya ji domin wannan ita ce amana ta malaman hadisi yadda na ji ka faɗa haka zan faɗa abinda na sani ba zan yi zarɓaɓi in ƙara maka ba to shin malaminsa ne ya gaya masa iya nan kawai wato abubakar humaidi shi ne bai kawo jumlar ba malamai suka ce wannan ma ba haka ba ne saboda ai bukari ya ruwaito shi a wasu gurare ta hanyar humaidi din kuma akwai wannan jumlar a ciki sannan shi kansa al-humaidi din ai yana da littafi sunan shi al ya kawo hadisin a ciki kuma ya kashi cikakke Hauraka ka kaga ashe ba malamin ba malamin bane ya goge wannan jumlar ba shine ya sare yadda ita ba to idan bukhari shi ya sare yadda jumlar me yasa ya sare yadda ita me yasa ya ki kawo mana fa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratu ila Allah wa rasul ya kamata ya kawo tunda dai akwai ta a cikin riwayar sa shi akwai ta a cikin riwayar malamin nasa da ya ga masa hadisi to nan ma malamai suka ta kokarin su faɗi abinda suka fahimta daga wannan tasarrufi na bukhari wasu suka ce abinda ya jawo bukhari yayi haka domin baya so ya fara da yaban kansa domin wannan hadisi ya kawo shi a matsayin kamar muƙaddima ce kamar gabatarwa ce ta littafi kamar yana so ya gaya maka cewa duk wani abin da mutum zai yi shi to ya zama akwai kyakkyawan niyya a ciki shi yasa ya fara da hadisin niyya to tunda haka ne kalmar fa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi wannan tana nuna kyakkyawan niyya to don ya nuna maka cewa shi bai tsarkake kansa ba a matsayin wanda shi aikinsa yana da ikhlasi ɗari bisa ɗari sai ya sa ka a wannan matsayi na mai taraddudi faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankewa fa hijratu ila ma hajara ilayhi dan ya nuna maka cewa shi ma bai tsarkake kansa ba bai ce maka hijirarsa ila Allah wa rasulihi bace to amma yana fatan haka don haka sai ya share waccan jumla domin kada ya zama akwai tazkiyatin nafsi a ciki sai ya takaita a faman kanat hijratuhu ila dunya yusiba imra'atun yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilai wannan yana daga cikin abin da malamai suka faɗa na hikimar da ta sa bukhari ya ya ambaci wannan hadisi ya kuma share wannan jumla ta faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi bai ambace ta anan ba sannan wannan hadisi ba wai Imam bukhari ne kawai ya ruwaito shi ba kamar yadda kuka sani kuka karanta a cikin al da nawawiya. nawawiyya Muslim ya ruwaito shi haka nan Tirmidhi ya ruwaito shi haka nan Nasa'i ya ruwaito shi haka nan Ibn Majah ya ruwaito shi haka nan Malik ya ruwaito shi a muwadda Malik ya ruwaito hadisin a muwadda amma idan ka ɗauko littafin da kake da shi na muwadda riwaya ya hayyallai ba za ka ga hadisin ba saboda na gaya muku littafin malik mu yana da ruwayoyi da yawa saboda ya karantar da shi ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba ya karantar da shi in aka sauke ya dawo ya sake ɗauka ya sake kaiwa ƙarshe kuma a duk sanda ya zo maimaita karatu yakan share wasu hadisai ya bar wasu yakan share wasu ya bar wasu wanda wannan abin da ilimi ya gada kenan kullum tunaninka na ƙara faɗi kana ƙara gane ya kamata ka ƙara kaza ko ka rage kaza wani ilimi haka ya gada don haka ilimi baya daskarewa guri guda wanda kaga abu ɗaya yake ta maimaitawa a karatun sa ko alamar baya bincike cikin ilimi bincike cikin ilimi yana sa kullun tunanin mutum ya ƙara faɗi kullun ya hango abin da je bai hango shi bai hango shi ba don haka malik kowace sauka sai ta sha bamban da wacce ta gabace ta haka na wacce za ta zo sai ta sha bamban da wacce yayi shi yasa <coughs> wani malami yake cewa علم nasi في الزياد wa ilmu malik نقصان wato ilimin malamai duk yana ta karuwa amma na malik kuma raguwa yake kullum yazo yana mana karatu sai magana rarrage wasu yana sai sai wasu har ma wani yace law aisha malik la asqata ilmahu kullahu to da zai rayu kullum yana rarragewa wata rana a zo a taru yace kai yau ba mu ba to malik yana cikin waɗanda suke da tasabbuti a riwaya wato wanda yakan tsaya ya bi abu keke da keke don haka ake ake sa shi cikin layin masu tsanani a fuskar waya don haka har kullum shakka yake don haka in yayi shakkar abu barin sai yake in yayi shakkar abu sai ya bar sa sai ya bar shi gaba daya to saboda haka yasa koyaushe ragewa yake koyaushe ragewa yake wannan hadisi akwai shi a ruwayar Muhammad ibn Hassan Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani Abu Hanifa babban ɗalibin Abu Hanifa ya je Madina ya ji shi ma saukar muwadda a wajen Imam Malik a ruwayarsa akwai wannan hadisin na innamal a'malu binniyat shi yasa zaka a wasu littattafai wasu malaman su ce akhrajahu ko rawahu Malik fil muwatta wasu kuma sai su zo su ce lam yarwihi Malik fil muwatta to in kai ɗalibi ne mai ƙaramin bincike sai ka rikice. ya malamin wani ya ce malik ya rawaito wani malam wani kuma ya ce malik bai rawaito ba to abin da ya faru shi wanda ya ce ya rawaito ya karanta riwayar da ta faɗi wannan riwayar wanda kuma ya ce bai rawaito ba bai ga wannan ba shi ya takaita akan wasu riwayoyi da yake da yana da riwaya abu musa bin zuhuri yana da ruwaya eh, abin nan laifi sai ya ga babu a sai ce ai bai rawaito ba idan muka duba za mu ga hatta alhafiz ibnu hajar al mai fathul bari wanda ya sharhin bukhari kuma kun san a cikin malaman hadisi musamman wanda suka zo al-mutaakhirun karni karni na baya baya ba a samu kamar sa ba ba a samu kamar hafiz ibnu hajar al ba har ta kai malamai suna cewa aqimatin nisa'u an yalidna misl al-hafiz wato kai ka ce mata sun zama bakarare ba za su iya haihuwar kamar sa ba duk wanda ya zo kuma har har yanzu din duk wanda ya zo bai kai kamar hafiz ibn hajar al-asqalani ba to shi da kansa a cikin fathul bari da ya zo sharhin wannan hadisin sai ya ce wani ya ce bukhari ya ruwaito abin nan malik ya ruwaito shi a wata amma ba a cikin wannan shi da kansa abin da yake faɗa to wanda shi yake karantar da mu cewa shi ilimi faɗi gare shi sai ga kuma dan tsugulutu dan tsugulutun dalibi dan mai tsitsi ya je ya karanto kuma ya ci a'a yana ce a cikin muwaddatar wayar Muhammad ibn al-Hasan kaga wannan ko ba shi yake nuna cewa ya kama kafar Hafiz ibn Hajar ba dan wannan gyaran ba shi zai nuna sai dai kawai ya nuna maka cewa shi ilimi babu wanda zai ce nafi karfinsa ya ce shi in yayi magana to ya kulle dukkan wani wata kafa kuma ta ƙarin bayani ko ta gyara ko ta wani abu babu shi saboda haka ilimi kamar teku ne ba shi da gaci baharun ne lasa teku ne da ba shi da gaci ba wanda zai ce ya ga gacin abin nan ilimi saboda haka wannan hadisi yana cikin muwadda amma ba ruwayar yahin laifi da take hannunku ba ruwayar muhammad ibn al-hasan ash sannan yana cikin wasu littafai na masani kamar da imamu ahmad kamar musnad al-humaidi shi ma duk za a samu hadisin a ciki hadisi ne da ya shahara kwarai da gaske a hannun malam ya shahara a littattafai na ilimi duk da cewa sa a duniya kwaya ɗaya ne tallin tal isnadin hadisi na malamal isnadi ɗaya ne tak akwai wanda ya haddata isnadin yawwa a cikin sahabbai kakaf babu wanda ya ruwaito wannan hadisi sai na Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu cikin almajiran Umar kuma babu wanda ya ruwaito shi sai sai Alqamah ibn Waqqas al-Laythi ɗaya daga cikin tabi'ai kun ga fa Umar ya ya faɗa hadisin ne akan minbari ma'ana akwai dandazon jama'a to amma Allah da ikon sa mutum ɗaya ne ya faɗi ruwaya shine alqama ibn waqqas al-laythi cikin almajiran alqama kakab sai muhammad ibn ibrahim at-taymi cikin almajiran alqama kakab babu wanda ya rawaita hadisin sai muhammad ibn ibrahim at-taymi shi kuma a cikin almajiransa babu wanda ya rawaita hadisin sai yahya ibn sa'id ibn qais al-ansari to wannan ita ce salsalar hadisin innamal a'mal duk wata salsalar da ba wannan ba to ba mai kyau bace wannan ita ce Yahya ibn Sa'id al-Ansari shi kuma an eh, Muhammad ibn Ibrahim al taymi an Alqamat ibn Waqqas an Umar ibn al-Khattab an Nabi sallallahu alaihi wasallam to daga kan Yahya ibn Sa'id al-Ansari hadisin sai ya watsu sama da mutum ɗari biyu suka rawaita hadisin daga yahya wani ma cewa yi sun kai ɗari bakwai sama akwai mubalaga akwai ma abin fiye da kima sama da mutum ɗari biyu in ka ɗauki a siyar siyar a alamin nubala na zahabi ka buɗe tarjamar yahya ibn sa'id yahya ibn sa'id al-ansari za ka ga ya kawo jerin gwanan sunaye masu yawa barkatai wanda suka ji hadisin daga haya mana da ƙasa ya tafi sanda ɗaya amma da ya tafi sama sai kuma ya yi rassa rassa ma masu yawa barkatai daga cikin wanda suka ruwaito shi daga haya akwai malik za ka a cikin ruwayar ruwayar bukhari za ku ga malik ne daga ciki akwai sufyanu tauri akwai shu'ba ibn al-hajjaj al-ataki al-basri akwai su Hammad ibn Zaid al-Basri akwai Abdurrahman ibn Amr al-Auza'i akwai Sufyan ibn Uyayna al-Makki wato manya manyan malamai irin waɗannan duk su rawaito hadisin daga Yahya ibn Sa'id al-Ansari wannan nau'i na hadisi a cikin ilimin hadisi shi ake kira hadisi hadisi garibi hadisi garibi kada ka je fasara ka ce baƙo mun ce wannan hadisin ya shahara kuma ka ce mutane bako kaga kai zai daure a ah, to bako kuma ka ce ya shahara kuma ka ce bako <laughs> to kalmar garibi su a wajen su suna nufin hadisin da ba shi da sai ba shi da isnadi sai guda daya wato wannan ita ce al-gharabatul mutlaqa cikakkiyar zama garibi wani lokaci wasu masu karantarwa sukan yi fassarar kai tsaye ta kalmomi wanda za su rikita mai karatu ka zo ka ce ya ce hadisi garibi ka ce hadisi bako kuma cikin shari'in ka ce hadisi ne shahararre to ka ka sa mutane cikin rudani to suna nufin isnadin sa din na kwaɗe ne amma ya shahara kuma bayan ya kai kan Yahya ibn Sa'id al-Ansari a malamai da dama su ruwaito shi kuma hadisi ne da talaqqatul umma bil qabul hadisi ne da talaqqatul ummatu bil qabul ma'ana al'ummar musulmi gaba ɗaya malamai gaba ɗaya na kowace mazhaba sun kaji shi babu wani wanda yake da ta cewa akan babu wanda ya taba sukar babu wani wani malami da ya taba cewa shi fa yana da dan dardar akan hadisi innamal a'malu ya yace shi ya za a yi a ce Umar ya yi huɗu ba jama'a duk tunji ji amma a ce alƙama shi kadai kamar da ibda suke yi yan bid'a masu fada da hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin salon da suke soke hadisai sai hai su ka irin wannan surutai wanda yake nuna maka kenan hadisi garibi ba al-gharabatu la tujami'u dha'f ba duk sanda aka ce hadisi garibi ana nufin kuma za'ifi ba duk da cewa galibi hadisi garibi za'ifi galibi hadisi garib za'ifi ma'ana mai rauni ne amma kuma ba kowane lokaci in aka ce hadisi gari bai yake mai rauni ba ina fatan an gane a ah, shi yasa yana daga cikin ma ah, irin yaren da tirmizi yake amfani da shi a littafinsa idan ya ce hadisi garibi to yana nufin da'ifi in ya ce garib yana nufin da'if saboda al ala alal ahadith al gharaib shine ad mafi rinjayen hukunci da ake zaka iya basu shine rauni to amma wannan hadisin na innamal a'malu binniyat yana daga cikin hadisan da suke jawazul qantara hadisan da suka ƙetare gada malamai suka karbe su hannu biyu har ta kai amshakin malamin nan Abdurrahman ibn Bahdi Abdurrahman ibn Bahdi al-Basri ɗaya ne daga cikin manyan gwarazan malaman hadisi ɗaya daga cikin manyan malaman ɗaliban shafi'i da imam malik yana cewa law kitaban fil fiqh لجعلت حديث الأعمال بالنيات في كل باب لو صنفت كتابا في الفقه على الأبواب لجعلت حديث الأعمال بالنيات في كل باب da zai rubuta littafi akan hukunce-hukuncen shari'a ya kuma sa shi ya yi shi a babi babi to duk babi sai ya bude da hadisin na a'malu shi yasa imam shafi yake cewa hadisin innamal a'mal bin niyyat yana shiga babi babi na hukunce hukunce sama da saba'in to kana iya cewa yana iya shiga kowane babi a imam ahmad ibn hanbal rahimahullahu ta'ala yana cewa addinin musulunci gaba ɗaya yana zagaye ne yana kai kogo ne akan hadisai guda uku na ɗaya hadisul a'malu bin niyyat shine wannan na biyu hadisin aisha man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa hadisin Aisha na uku hadisin Nu'man ibn Bashir الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا لا يعلمهن كثير من الناس إلى آخر الحديث إمام أحمد يتشي كتوكم الدين ينا كي وياواني كم ودنا حديثي قد idan muka kula a addini gaba ɗaya kana iya dunkule shi a cikin kalmar yi na yi ko bari na bari if Allah ta fa'al duk addini baya fita daga nan sai dai abinda kawai zaka samu tawakufi yana nan ne ko yana nan ka dan samu rikici amma dai ko dai yi kaza an yadda ka yi wanda shine halal ko ba a yadda ba wanda shine haram baya wuce wannan to duk kuma aiki a addinance yana buƙatar ma'auni guda biyu akwai ma'auni na sarari akwai ma'auni na ɓoye ma'auni na sarari shine hadisin aisha man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun kenan ma'aunin aiki karɓaɓɓe a gurin Allah shine idan ya kasance daidai da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine ma'auni na zahiri akwai ma'auni na batini na boye shine hadisi innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa saboda ka kam abin da ya shafi rayuwa alhalalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun harkar addinin ta shiga nan sannan mizanin da zaka dora kowane aiki ga sunan hadisin Aisha da hadisin innamal a'malu binniyati shi yasa Imam Ahmad yace addini yana abin da yana kewayawa ne kan waɗannan hadisai guda uku wasu malaman suka ƙara na hudu hadisin min husni islamil almar'i tarkuhu ma la ya'ni duk da kasancewar hadisi ne da'ifi domin hadisi ne mursal hadisi ne mursal shi yasa ibnu mufawwis abul hasan ibnu mufawwis al-andalusi ya waƙe hadisan yace umdatu dini indana kalimatun arba'un min kalami khairil bariya ittaqi shubuhati wazhad wada' ma laysa ya'nika wa'malan nabiyya ya gudun kule hadisan da ake cewa musulunci yana zagayawa akan su gaba daya yace su sune ginshikin wannan addini ittaqi shubuhat shine hadisin Nu'man ibnu Bashir sannan wazhad hadisin izhad bima inda nasu yuhibbuka annas sannan kuma ودع ما ليس يعنيك من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه واعملن بنية شيني حديث إنما الأعمال بالنيات saboda haka hadisi ne da yake da matsayi kwarai da gaske a gurin malami sun koda shi har ma suke cewa ya kamata kowanne da zai yi littafi abdurrahman ibnu mahdi har ila yau yana nanata wata magana cewa yana ganin kowa da zai wallafa littafi ya kamata ya sanya wannan littafi ya zama muqaddiman littafinsa an yaj'ala hadha alhadith khutbatan likitabihi ya zama shine mabudin littafinsa to shi yasa wasu malamai da suka zo suna tattaunawa me yasa al-imam al-bukhari ya kawo wannan hadisi na innamal a'malu binniyati a inda yake so yayi magana akan wahayi me sa da wahayi to sai suka ɗauka ai wannan hadisi kawai muqaddima ce kamar yadda za ka yi littafi ka yi gabatarwa gabatarwa ba ta cikin tsatsan littafin wani ma ai sai ya gama yake gabatarwa ai saboda haka gabatarwa daban littafin kuma daban kamar yadda yanzu kun ga mun shiga littafin kai tsaye ban ma karanta gabatarwar mai littafin ba to suka ce wannan hadisi imam bukhari ya kawo shi ne kawai dan ya faɗi cewa wannan wannan hadisi shine khutban littafinsa shine gabatarwar littafinsa don haka al-ismaili da ya zo a mustakhraj nashi akwai littafan da ake kira mustakhrajat bayanin yana da tsawo da yazo zai yi wa sahih bukhari mustakhraj sai ya fitar da wannan hadisi kafin ya ka urwanin babu wato sai da ya fara ka hadisin innamal a'malu bin ce sannan kuma ya kawo sannan ya kawo urwanin babi sannan ya ce kitabu bani ilwahi sai ya hadisin aisha dan ya ƙara tabbatar da cewa wannan hadisi a wajen imam bukhari kamar muqaddima ce kawai ba shi da alaka da babu haka nan abul qasim bin banda shi ma da zo a mustakharaj dinsa abin da yake nan sai ya gabatar da hadisin akan unwanin babin Saɓanin sauran malamai sauran malamai da duk suka ruwaito hadisin daga imamun Bukhari suka ruwaito littafin daga Bukhari sun gabatar da babin kafin hadisin da haka hadisin yana ƙarƙashin babin to in yana ƙarƙashin babi bad'il ilwahi me munasabarsa da wahayi to shine wasu malamai suka ce ai ita hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda akwai magana hijira kuma wannan hadisin wasu suna ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗe shi ne a farkon hijirarsa ya faɗe shi a farkon hijirarsa akan mimbari duk da cewa wannan magana ce da ba tabbata ba babu tabbas cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan a farkon hijirarsa na'am ya faɗe shi akan mimbari kamar yadda sayyidina Umar ya faɗe shi akan mimbari shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan mimbari ya faɗe shi kamar yadda yazo a cikin a cikin sahih bukhari dan can kitabul hiyal inda ya maimaita shi ya kawo shi da sigar ya ayyuhan nas innamal a'malu binniyat kaga alamar cewa akan mimbari yana yi wa mutane hudu ba ya ambaci hadisi to amma kuma wannan baya nuna cewa fi awwalil hijrat wannan ba nuna haka wasu na rabdin abin da qissat muhajir muhajir ummi qais an ce da aka yi hijira akwai wani mutum da ba a san sunan shi ba ba a faɗi sunan shi ba saboda rufin asiri an ce kowa ya yi hijira saboda Allah da manzansa shi kuma wata mata ce yake so zai aura ta ce ba za ta aure shi ba sai ya yi hijira sai ya yi hijira saboda ya aure ta ya je can suka haɗu ya aure ta sai ake ce masa muhajiru ummi qais ita sunanta ummu qais ita ma alkunya ce to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji labari ya zo yayi wannan huduba an rawaito kissar da wannan siga kamar da dabarani ya rawaito ta a littafin sa al-mujamul kabir da wannan siga to amma bata inganta ba abinda ya inganta daga Abdullahi dan Mas'ud abinda ya inganta daga Abdullahi dan Mas'ud cewa wani mutum ya yi hijira don ya auri wata mata da ta ce ba za ta aure shi ba sai ya yi hijira amma a cikin bayanin abdullahi dan mas'ud babu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan hadisin saboda wannan mutumin haka kissar muhajir ummi kais daban hadisin innamal a'malu bin niyyati shi ma daban an yi wani mutum da yayi hijira saboda ummu kais wannan akwai wannan labarin amma kasancewar shine dalilin da ya yasa maza Allah ce innamal a'malu binniyati shi kuma wannan shine bai inganta da wata salsala fiya a gurin malamai ba an gane ku to wasu suka ce saboda maganar hijira da aka yi faman kanat hijratuhu hijirar manzan Allah zuwa Madina kamar gabatarwa ce ta rayuwar addinin musulunci gaba daya daga nan ne aka fara samun yaƙe-yaƙe aka fara samun nasara har aka kai ga fatihi gaba daya saboda haka shi ma imam bukhari ya ga ya kamata ya fara da wannan tunda <laughs> in an ce ga wahayi sai hijira ta biyo baya hijirar nan tana da alaka da da wahayi domin wahayi da hijira kamar muqaddima ce ta aiko annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama sannan abin da yake bayanta ne a rikice-rikice da aka yi na kafa addinin musulunci da yaƙe-yaƙe da har aka ci nasara to suna ga hikimar da ta sa Imamul al shima ya kawo hadisi innamal a'malu binniyati anan lokacin da yake magana akan kitabu bad'il wahyi wasu kuma suka ce a ai shi kansa wahayi da annabi sallallahu alaihi ya samu ai sai da aka samu kikaniya ba sai da ya kaurace wa mutanensa ba ya kaurace wa abinda suke yi ya koma kogo yana ta tunanin abinda a mutanensa suke kai yana tunanin yadda zai mai da su zuwa ga Allah wannan ikhlasi da kyautata zuciyarsa da yayi ta zama muqaddima ce ta Allah ya masa wahayi ikra bismi rabbika ladhi khalaq da kaga ashe wahayi shi kansa ya fara daga ikhlasin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama da yayi da kyautata niyyarsa da ya koma ga ubangiji to wannan shine abinda al-Imam al-Bukhari yake nufi ta kawo wannan hadisi wannan <coughs> bayanai da malamai suke ta yi shi zai nuna muku surukuki da take cikin ilimi shi dai imam bukhari ya kawo shi a ƙarƙashin kitabu bad'il wahyi bai yi sharhi ba bai yi bayani ba bai ce ga dalili ba malamai ne suke ta cashewa kowa yana so ya gano da ni ashe kaga bai yiwa ka takaita bayani akan malami daya ka ce shi in yayi bayani ya kulle kofa je saurari ta nashi ka saurari na wancan ka saurari na wancan a nan ne kai kuma zaka samu wanne zaka makalkalewa an gane ko shi na niƙewa da makalkalewa malami guda ɗaya ba salawu ne na ɗalibin ilimi ba a ayyub ibn abi tamima أبي sakhtiyani yana faɗa ɗaya دين daga cikin tabi'ai yana faɗa yana cewa la ta'rifu a shaykhika hatta tujalisa ghayrahu ba ka taba gane kuskuren malamin ka ba sai ka zauna da wani malami to anan ne zaka gane ah ashe abu kaza da malam wanda yake faɗa ba shine daidai ba ga yadda abin yake shi yasa a da malamai alfahari suke da yawan malamansu alfahari malamai suke da yawan malaman da suka yi karatu a gun har su rubuta littafi ma daga mashiyakatu fulan mashiyakatu fulan ma'ana shehunan wani ya rubuta malamai birjit ba mashiyaka ta zahabi al-imamu zahabi wanda a cikinta malamansa mata ma kawai sun hau da sittin mata kawai su zainabu su faɗi masu wace ce ga sunan wani a cikin sai ji kunya ya ce na ladidi wa ta koyi da sai ji kamar ya rage wa kansa matsayi a wani ma ba takama yake yi ba ce ni duk garin nan ba da malami to kaga ya karya kansa ya karya kansa duk garin nan ba da malami ta ina ya samu ilimin diran meki ya yi masa kenan hawan kawara ya masa gidansu in gidansu suka ba shi ilimi su ne malamansa sai ya faɗe su shine alfaharin wane da wane in kuma ya faɗi babansa kawai to ya ƙara takaita kansa to shi yasa ai malamai suke yawo me yasa suke yawo su shiga nan garin su fita nan su je nan su je nan su kwana ba su ci ba ba su sha ba saboda su samu haɗuwa da malaman to za ka samu yanzu in ka duba mashayaka ta imamu zahabi wani ma baitin waka ɗaya tak ya karanta masa sai ya sa cikin malamansa ai ya karu cikin sunanin tirmizi daga abdullahi dan mas'ud annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a yana cewa allahumma a'izzal islam bi ahadil umarayn umar ibn khattab aw amr ibn hisham abu jahl wato Allah ka ɗaukaka wannan addini da ɗaya daga cikin mutanen nan guda biyu ko Umar dan Khattab ko Amr ibn Hisham wanda shine a Abu Jahl Allah ya kinsa musulunci a zuciyar sayyidina Umar ya musulunta akwai kissar da ta shahara ana karanta asira ya fita zai je kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da musulmin da suke tare da shi ya gamu da wani ya ce a to kai ya zaka fara da kan manzo Allah da waɗanda suke cikin darul arqam baka fara ta gidanka ba ai yar uwarka da mijinta sun musulunta sannan ya tafi wajen su da niyyar zai kashe su a yaji karatun suratu qaha yayi waye yayi waye wannan kisar bata inganta ba ita ta shahara amma ba ba ita a duba sira siran nabawiyya ta zahabi ta al zahabi yana da siran nabawiyya aka duba za a gani yana daga cikin waɗanda suka raunana ta a ibn ishaq ya kawo ta a cikin sirarsa amma ba isnadi ya kawo ta bidoni isnad akwai wata ruwaya da aka samu ta wannan kista din daga wasu irin su abu ya'ala abu nu'aym irin su at-tabarani fil kabir da wasu da wasu irin su al-hakim irin su bai fi dala'il amma isnadin duk isnadin ba su da kyau akwai isnadin da yake akwai abdullahi ibn abi farwa wanda matruk ne saboda kissar wannan bata inganta ba sayyidina umar ya musulunta ya kuma zama ɗaya daga cikin gwarazan musulmi Allah ya ɗaukaka addinin musulunci da sayyidina umar wanda har ta zama abdullahi dan mas'ud yana cewa kana islamu umar lil نصرا وهجرته فتحا وإمامته رحمة وما كان أحد منا يستطيع أن يسلي إلى البيت حتى أسلم عمر فلما أسلم عمر سلينا إلى البيت وتو عبد الله بن مسعود nan huzaifatu بن اليمان shi ma yana da magana shi musuluncin shigar sayyidina Umar musulunci wata gagarumin nasara ce ga musulunci sannan hijirarsa da ya yi fatahi ce domin ya buɗe ƙofa kuma waɗanda suka kasa fita hijira su ma sun fita sannan shugabancinsa rahama ce ɗayanmu bai iya kasancewa zai iya sallah a ɗakin ka'aba ba ya kalli ɗakin ka'aba ya tsaya gaba gare shi ya yi sallah saboda azabtar wanda kafirai suke musulmi da tsangwama har sai da lokacin da Umar ya musulunta ana cewa Umar ya musulunta muka samu damar mu iya sallah a cikin ɗaki mai alfarma dan lokacin da ya musulunta cewa ina bibi sun cikin ƙuraishawa ma'ana wanda ya kwaɗa labari a ga masa wani mutum sunan shi ma'amar ibn jamil ko suna mai kamar haka da haka aka ce ai shine kunnen ka nawa ya ce to a gaya masa na musulunta ya je ya sanar a gaya masa na musulunta ya je ya sanar saboda haka daga wannan lokacin ne musulmi suka samu karfi sai na umar ya karbi khalifanci a shekarar hijira tana hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tana goma sha uku ba a nan shekara ta goma sha uku da hijira to bayan khalifancin sayyidina Umar da shekara biyu a sayyidina Abubakar sannan aka kashe shi a hijiran manzo tana da 23 wato ya kimanin shekara goma yana yana shugabancin musulmi abu lu'lu atal majusi shi ya kashe shi wani ba majuse da yake karkashin da shuba ba majuse ne makeri yana yin kira shi kuma ubangidansa almugira ya sa masa wani haraji ya ce to ka dinga kawo mun domin ba majusan kama bawa ne a ƙasna shi ka dinga kawo dirhami kaza duk wata sai yake ga an takura masa ƙwararren magiri ne yana samun kuɗi saboda haka ubangidansa ya ga ai gara ya dinga karɓa wani abu za a ka'idar musulunci duk mai da shi da kamin da ya mallaka duk na ubangidan ne to sai yake ga an takura masa sai ya tare sai na umar ya kai kukansa ce gashi gashi ya matsa masa to kenan sai <coughs> sai sai na umar ya ce ka yi haƙuri ya faɗa masa haka da niyyar zai yi wa mugira magana akan ya dan tausaya masa ya rage masa harajin ashe shi kuma ya ji haushi sai ya ce wato saboda ni ba majusi ne shi yasa ba za a mun adalcin ba kowa ana yi masa sai ni to zai gani to shine ya makale wata bala'ayyar wukar da zai daba masa a cikin masallaci to wani hadisi sai na umar shi ya rawaito mana shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai na umar yana da sai da umar ya an ruwaito hadisai kimanin 500 biyar da yan tsirari daga wajensa hadisi 500 biyar da yan kai hadisi 500 biyar da talatin da bakwai daga sayyidina umar sayyidina abubakar bai kai shi yawan hadisai ba wato yan shi'a daga cikin lalatar su da suke cewa ai ahalus sunna ba sa san ahlul baiti in ba haka ba ai in ka duba za ka ga ba sa ruwaito hadisan ahlul baiti sai na makiya ahalin bai dan bai babu hadisan fadima dan bai babu hadisan hasan da husaini da yawa kuma ma 'ya'yan sunna din nan masu san kai ne in ba haka ba ku duba ma ku ga ai bilal ibn rabah da yake shi bawa ne baki ba sa rawaito hadisi to sharrin idan mutum baya karatu sai rasa me zai ce sai na abubakar ba hadisansa da yawa kamata yadda matsayin sai na abubakar yake a gurin ahalus sunna kasancewarsa shine mutum na biyu bayan annabi sallallahu alaihi wasallam da manzanni afdalun nasi ba'da an-nabiyyin wal mursalin shine abubakar a gurin wannan shine matsayinsa kuma shine mutumin da yafi kowa lazimtar annabi sallallahu alaihi wasallam to inda abin san rai ne kamata hadisan su tafi na kowa inda san rai sai ka ga duk inda ka buɗa an abi bakar siddiq amma fi sabilillah sau nawa kuke jin an faɗa abi bakar sai a jima a jima baka ji wani ruwaya ba sai dai ka ji hadisi an koro shi ka ji sunan sai na abubakar ya keto ciki labari ake bayarwa amma ba shi ya rawaito ba sai na umar ma hadisansa ga su kenan 500 biyar wanda aka rawaito daga wajensa amma abu huraira fa nawa ake faɗa wajen dubu biyar to kaga da san kai ne ai sai a fara da kan abubakar da umar dan shi kowa matsayi suka fi kowa matsayi a gurin mu kan ba san kai bane an ji a faɗa ba a ji ba za a faɗa ba kuma shi sayyidina abubakar da umar kasance sayyidina abubakar kasancewarsa dai na farko bai juma ba akan kalifanci bayan wafata annabi sallallahu alaihi wasallam bai jima ba shekara biyu sannan shekarun nan biyu duk an yi shi ne cikin rikiri yana karɓar halifanci wasu suka yi tabakkal da yawa wasu suka ce su dama maza Allah suke ba zakka sun daina su ci dama ba maza Allah to ba za su ba mu wani ba kuma suka balle wasu suka ce su dama addinin ba ba ba ba su suna ga daman kamar shirka ta kai tunda manzo Allah ya tafi su ma sun daina suka yi ridda gaba daya wasu suka samu wasu annabawan ƙarya aka fara bin su musailama su su aswadul az can kuma ga rumawa gefe guda saura ka ya ya samu shugabanci cikin rikici duniyar musulmi a lokacin da tarihi rikice yana kokarin da zai dinke ciki yadda zai kuma fuskanci waje take da lokacin da zai zauna ya ajiye ba lokaci sannan kuma ya takaitacciyar rayuwa bai dade ba hakanan sai da Umar kullun cikin sha'anin khilafa yake kun san a lokacin sa duniyar musulmi ta ƙara faɗi ta ƙara faɗaɗa aka yi ta shiga musulunci ta ko'ina saboda haka mutumin da yake shugabantar duniyar musulmi a wannan lokacin sham ta shigo ƙarƙashin musulunci furs farisa ta shigo ƙarƙashin musulunci ana cikin wannan lokacin har ma cikin kasuwar Afirka Masar ta shigo karkashin musulunci a lokacin sa ana cikin wannan yanayin yaushe zai iya zauna a ta jin hadisai a wajensa in ma ka zo da wata fatawa akwai malamai yana tura su Abdullahi dan Mas'ud ya ce wannan kai ka tafi Kufa ya tura su wannan su Ammar ibn eh, eh, Yasir kai ma ka tafi Kufa ya tura su Abu Ubaida ibn al-Jarrah ya ce ka tafi Sham haka yi ta rarraba malamai zuwa garuruwa a cikin Madina ga su Abdullahi ibn Umar ga su Abu Sa'id al-Khudri da sauransu su kuma suna tafatawa Abu Sa'id al-Khudri in ya fito cincirin do ake a kansa kowa yana so ya fatawa duk da yana cikin kananan abin nan yana cikin kananan sahabbai saboda haka akwai malamai da yawa da suke ta yada hadisi kun ga Abu Sa'id al-Khudri yana cikin wanda suka fi kowa yawan hadisi na su Aisha ummul mu'minin radiyallahu anha idan mace ce tana gidanta amma kullum ana fatawa ta fi kowa ita ma ruwayar hadisi saboda haka akwai masu tallafa a sayyidina Umar ta fuskar ili akwai wanda ya aika garuruwa kafin a zo kansa ma an warware ili saboda haka kaga a ce a zo a ce shi hadisansa kaɗan ne wani abu ne da yake da dalili to haka nan su Hassan da Husaini in ka ce hadisansu da su kai na sauran ba shi ba akwai dalili ai akwai manya-manyan sahabbai a lokacin wanda suka tumbatsa da ilimi alhassan da Husain a lokacin yara ne Sauraka in ana neman isnadi ali wanda daga mai magana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai a zo gurin babban sahabbai Hassan da Hussein in za su yi riwaya to da wasu da zasu sauraka irin waɗannan dalilin Fatima yar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata nawa sai bayan wafatin mahaifinta wata shida to a wata shida ne ake so ita ma ta rawaito cikin dubu dubu biyar saboda haka jahilci wani lokaci shi zai samu fiye rikici amma abin ba wani shi ba ce ma da ta kai ta kawo har za a zauna a ita ta bata lokaci ana abin nan saboda haka wannan hadisi kamar yadda muka yi bayanin sa hadisin na mal a'malu bin niyyat wa inna ma likulli imrin ma hadisi ne da ya shahara ya karbu a wurin malamai kuma malamai suka kuzuzu tashi suka faɗi matsayin shi da cewa zai shiga kowane babi na na addini sannan kuma da shi na Umar da ya ruwaito wannan hadisi insha Allah a karatu na gaba za mu yi karabin da ya shafi fassarar hadisin da kuma abin da ya kunsa na ma'anoni da fa'idoji da dalilan da ya sa malamai ma har suka dinga ɗaukaka lamarin wannan hadisi na innamal a'malu bin niyyat da cewa hadisi ne an saba ji ana karanta shi amma ba laifi mu maimaita wasu abubuwa da watakila wasu sun ji وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سلام saurari kiran sallah daga nan idan akwai tambayoyi kaɗan sai mu ansa sai ayi sallah aka rubuto a nan wani yana tambaya yake cewa imamu tirmizi yakan ce hadisi za'ifi ne amma mafi yawancin malamai sun yi aiki da shi don allah malam yaya yayi mana bayani yayi mana bayani na farko abin da ya kamata mai tambaya ya gane cewa hadisi da'ifi ko sahihi akwai ka'idojin da malamai suke dubawa wajen inganta hadisi ko raunana shi sauraka babi ne na ijtihadi yana iya imamu tirmidhi ya ce za'ifi ne wani malamin kuma ya inganta shi bisa wasu dalilai da yake da su a nan aikin ɗalibi shine duba dalilan kowanne kamar kowace matsala ta ijtihadi yadda malami zai ce abu kaza a makaruhi ne wani kuma malamin ya ce a'a ba ne ya halatta saɓaninsu ba shi yake nuna kowannensu yana daidai ba ɗaya ne a cikin mai daidai don annabi sallallahu alaihi wasallama da ya tabbatar da ijtihadi ya tabbatar da cewa ɗaya ne daidai ɗaya kuskure ijtihad al-hakim fa asaba falahu ajran wa idza ijtahada al-hakim fa akhta falahu ajrun kaga ashe akwai ijtihadi wanda yake sawab akwai ijtihadi wanda yake khata zaka ba a cewa duk ijtihadi ka ɗauki duk wanda kake so ba haka bane illa iyaka kowanne a matsayinka na mutum musulmi da kake neman kake neman yarda Allah da aikinka shine ka tsaya ka dubi wace magana ce take da dalili mai karfi kai aiki ta yadda za ka samu uzuri a wajen ubangiji ba wai kai san ranka ba kawai tun da dai wani malami ya taba faɗa shi kenan ai ijtihadi ne wanda ba ijtihadi yake wasu na amfani da kalmar ijtihadi kamar haka take nufi kawai ka zabi ka zabi ka zabi abin nan zabi san ka ne ka dauki abin da ya maka kamar abin da bai yi maka ba wanda kuskure ne imamu tirmidhi yakan ce za'ifi wasu malamai kuma su inganta ah, amma kasancewar kuma imamu tirmidhi ya ce za'ifi kuma ya tabbata da'ifin wasu malamai sun yi aiki da shi wannan ya danganta da irin abin da shi malamin yake da shi na ilimin hadisi wani malamin ilimin hadisin sa bai kai na turmizin ba wani ma ba malamin hadisin ba ne kasancewar ya aiki da shi ba shi yake nuna cewa hadisin ya inganta ba shi wannan malamin da ya aiki da shi za a ja da shi akan wannan a ce hadisin da kai aiki da shi ko kai fatawa da shi zaifi ai shi yasa shi turmizin ya kawo su ya sharɗanta a littafinsa cewa ba zai kawo wani hadisi ba sai wanda malamai suka yi aiki da shi wannan fadar da ya yi ba shi yake nuna cewa hadisan da ya kawo kowa na iya aiki da shi ba yana so ya gaya maka cewa akwai aiki da ake yi kan wannan hadisai don haka bara in yi bayanin kowanne matsayinsa ka san wani aiki ne aka gina shi akan sahihi wani ne aka gina shi akan da'ifi kamar bulugul maram da ake karantawa ai hadisan da suke ciki hadisai ne da suke yawo a bakin fuqaha a bakin malaman Su. shi yasa ya zabo su ya tara su a cikin wannan littafi hadisin da ba yawo a bakin su ma bai kawo shi ba to bayanin da yake ya ce za'ifi ne ba yana nuna maka cewa ko na ce za'ifi ba ka je kai aiki don ya nuna maka cewa sabanin malamai akan matsala iri kaza kowanne daga cikin su ga dalilin da ya dogara wane da ya ce kaza ga dalilin sa wane da ya ce kaza da sa amma dalilin wane ya inganta dalilin wane za'ifi ne wannan shine dalilin fadar za'ifi ne to wani kuma yake cewa wai me yasa 'yan bid'a suka tsani hammad to a tarihin malamai manya-manya muna da hammad ne guda biyu da suka shahara akwai hammad ibn zaid akwai hammad ibn salama a cikin bayani na na faɗi hammad ibn zaid ba ibn salama ba to shi da ya ji hammad ya zaci hammad din da bid'a suka tsanani Hammad ibn Zaid ba shi yan bid'a suka tsana ba Hammad ibn Salama a ba wai yanzu ne aka tsana yan bid'a suka tsana Hammad ibn Salama ba a je a karanta tarjamar a karanta tarjamar Hammad ibn Salama a yan bid'a a lokacin sa ma suna rikici da shi saboda kana insanan shadidan ala alil bid'a yana da tsananin tamassuki da sunna mutum ne mai ibada wancan Hammad ibn Salama Hammad ibn Salama ibn Dirham Hammad ibn Salama ibn Dinar Hammad ibn Zaid ibn Dirham Hammad ibn Zaid ibn Dirham kakansa dirhami ne shi ko na Hammad ibn Salama ibn Dinar kakansa dinari ne da dinari da dirhami wanne ne a gaba to suka ce a ta fuskar shahara wajen ibada da tsoron Allah da yaƙi da bid'a da kafa sunna abin da ke tsakanin Hammad ibn Salama da Hammad ibn Zaid ma bai da dirhamin wa dinar an gane dirhami nawa ne yake dinari da a wancan lokacin hmm? dirhami nawa dirhami ashirin eh eh dirhami goma dirhami ashirin ne dirhami ashirin da yake dinari daya to kaga tsakanin dirhami da dinari ma baina na <laughs> wannan shine tazarar da take tsakanin su amma ta fuskar ibada ta fuskar kuma ilimi Hamad ibn Zaid ne a gaba sai yasa Bukhari bai fitar da hadisan Hamad ibn Salama ba ya fitar da hadisan Hamad ibn zai to su nan cece ku ce dan da suke yi duk akan hadisin mahaifin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam shi ya kawo magana akan Hamad ibn Salama masu na jin kafin ma wannan matsala ai ba san waye Hamad din ba yace ka ce idan Tirmidhi ya ce hadisi garibi yana nufin da'ifi to ai yakan ce hadisun hasanun sahihun garibu. to ya za ka yi kenan to ai maganar daban-daban ce in ya ce hadithun gharib iyanan shi al alghalibu alaihi dha'f bal qalu hadha istilahu tirmidhi sun ce wannan istilahi ne yare ne na tirmidhi kamar yadda yake cikin littafin nasbur raya na zailai yare ne na tirmidhi ya ce hadithun gharib iya nan kawai ka tsaya iya wannan jumlar amma in ya ce hadithun sahih hasanun sahihun garib ai daidai yake da hadisin da muka karanta yau ko ba haka zaka ba shi ba tirmidhin abin da yake a kansa shine wannan hasanun sahihun garib ya kawo kalmomin guda biyu da suke nuna kyan hadisi kafin ya ka kalmar garib an gane ko saboda akwai bambanci tsakanin yace hasanun garib ko kuma hasanun sahihun garib ko kuma garib kalmar karshe ita ce muka yi bayani a kanta wani yana nema a yi masa tarihin imamul bukhari ya kamata a ce da shi muka fara tarihin tarjamar imamul bukhari to amma na yi amfani da kasancewar ku kun san bukhari an wuce nan shi yasa na gaba sai mun mun yi sai na muku dan takaitaccen jawabin waye zabidi to amma yana nuna akwai wasu wanda ba su san bukharin ba wani kuma yana so a gaya masa sauran hadisan da suke da ifai arba'unan nawawiyya wannan littafin yana daga cikin littafan da ba a bashi haƙƙinsa ba wani kuma yana so a gaya masa sauran hadisan da suke da ifai arba'unan nawawiyya wannan littafin yana daga cikin littafan da ba a bashi haƙƙinsa ba yana daga cikin littafan da 'yan uwa masu karatu ba su ba shi haƙƙinsa ba kun ga wannan ɗaya ne daga cikin hadisin da yake cikin arba'unan shi shine hadisin farko da imamun nawawi ya kawo amma na san da yawa da suka karanta littafin wani in ka tambaye shi me asalin littafin wannan arba'unan me asalinsa da yawa ba sani ba an dai san al'arba'unan nawawiya aga aga san shi asalin littafin majalisi ne na imla'i ibnu salah yayi ibnu salah da yawa ba a san kowaye ba malami ne shahararre mutumin sham ya yi wani majalisi malamin hadisi ne ya ambaci hadisai 26 hadisai 26 wanda yake ganin duk inda aka kai aka kawo musulunci ba zai ƙetare su ba su ne al jami'a al-kulliya imamun nawawi ya ɗauki 26 ɗin nan sai ya ƙara sha shida sai suka zama nawa arba'in da biyu sai ya shahara da da nawawin amma ishirin da shida na na ibnu salah an gane wannan shi abin da ya yi goma sha shida ya kara akan ishirin da shida sai ake kiransa al'arba'unan nawawiyya ibnu rajab da ya zo sai cikashe su suka zama hamsin to sai mu ce al'arba'unan rajabiyya a ah, hamsunan rajabiya. to a gaskiya yanzu da na ce shi za mu fara fa da yawa ba za a zo ba fa haba kuma duk dai mai ta damul mai ta damulmuli guri daya malam wani ya kuma ai ta tsayawa a ce sama mana wani yanzu zai ta ma bai mai bance sai buhari din ba wani muktasar din ba zai rena ya za a fara da muktasar a faro mana da ba za a nan nago ba to gaskiya ba a bawa littafin haƙƙinsa akwai hadisai yan kaɗan wanda suke da ifai cikin bayanai na na faɗi hadisin min husun islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi yana daga cikin hadisai da ifai da suke cikin wannan littafi har yau akwai hadisin inna allaha farada fara'ida fala fala tudayyuha wa hadda hududan fala wa sakata an a rahmatan lakum min ghairi nisyan fala tasalu anha ila akhirih shi ma yana daga cikin hadisi da malamai suka yi magana akan suna nan ɗaiɗaiku ne wani yana cewa wai a gaya masa littafin usulul in zai karanci usulul fiqh ne sai ya wajen malamin da zai karantar da shi ya tambaye shi wani littafi ya kamata ya sa haka ake karatu amma ka ɗauko littafi ka zo gun malami ka ce na zo in sa littafi kaza wannan ya saba wa ka'idar ladabin ilimi ce ina so in karanta fanni kaza a gurinka wanne ya kamata in karanta wannan shine ladabi na ilimi shi kuma malamin zai ce to zai san ka taba karatu ko baka taba ba wataƙila ma ya faro da kai daga farko abinda kake ganin ka rena shi in ya zo yana karantar da kai sai ka rena kuma abinda karanta a baya sai ga baka san shi ba kai da ana koda ka kai ma malami ne akan wannan fannin to ashe ba baka baka fara ba to shi yasa zaka ga a tarihin malami malamai sai ka ga malami ya karanta littafi ɗaya sau ashirin ya karanta abun wannan ya sake tsallake shi ya kuma nana tashi abun wannan ya kuma nana tashi abun wannan saboda duk sanda zai karanta a gurin wani sai ya fita da wani salo da bai na ilimi da bai same shi a gurin wancan ba to wani ya ce min husni islam almar'i tarku ma la ya'nihi ai da ai kalmomin masu kyau ne ah? masu kyau ne ma'anahu sahih ma'anahu hasan na'am ban ce maka ma'anar ba ta da kyau ba yana daga musuluncin mutum ya bar abin da bai dame shi ba abin da ba ruwan shi hmm? akwai bambanci tsakanin kyan ma'ana da jingina wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam magana yan shi kenan dan ka kirkiri magana an ce ta yi ta yi kyau ta yi kyau sai ka ce to manzo Allah ya faɗa kawai saboda kyanta kyau daban ya faɗa kuma daban hmm? ka gane ko aura ka za ka iya zauna ka shishirya maganganu masu kyau da ba wani musulmi da zai maka inkari to amma wannan ba shi nuna kuma hadisai ne ba kana son hadisan kuma sai ka lalubo su a inda suke saboda ka babu babu alaka tsakanin kyan jumla da kuma kasancewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tabbas ya faɗi ta yana da kyau a dinga bambance wannan <coughs> yawanci wasu suka rubu sai su ce a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza hadisin da to tunda daidai duk da isi ne amma ma'anar sa tana da kyau sai ya wuce a haka to sai wasu su ah, to tunda ya kyautata ma'anar shikenan a'a ai abin nan annabi sallallahu alaihi wasallama an rawaito ya ce addabani rabbi wa ahsana ta'dibi ubangiji na ya mun ladabi ya tarbiya ya kyauta tarbiya ta wasu ce hadisi ne da ifi to amma ai ma'anar tana da kyau na'am Allah ya ya tireni sa ya kuma kyautata sa amma ba amma wannan ba shekin no manzo Allah ya ce addabani rabbi ba hadisin ma ko isnadi bai da ko isnadi bai da Sau ka sai a bambance tsakanin biyu ka iya cewa a cikin bayanin ka ina zuwa ka iya cewa a cikin bayanin ka Allah ya yi wa manzan Allah tarbiyya ya kyautata tarbiyarsa har ma ya yabi tarbiyyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa innaka la ala khuluqin azim ka shigar da hadisin ciki ba tare da ka jingina manzan Allah ba an gane ko kuma ba wanda zai ma inkari ka fahimta na'am na'am haka ne akwai maganganun tabi'ai da yawa da wasu malamai da suka faɗi wannan wannan jumla din min husni islamil mar'i tarku ma la ya tabbata daga daga wasu tabi'ai a kamar yanzu hasanul Basri hasanul Basri malami ne na cikin malaman tabi'ai kuma mai faffadan ilimi Hassan al-Basri da kuke ji ana faɗa malami ne a tabi'ai kuma iliminsa yana da faɗi shine wanda idan ya zauna zaka ga masu fiqh suna jikinsa masu luga suna jikinsa masu usulul dini abin da ya shafi aqida da rigingimin ta suna zuwa gurin suna karkashin sa masu zuhudu zuhudu da sufan sufan su ma za su samu abin da ya shafi wa'azi da takawa da tsoron Allah da waye kowa ya zo kamar jami'a ce kai kwalti haka yake hakan yana tafiya kamar jami'a ce tafiya to kuma yana da daɗaɗan maganganu dan suna cewa maganganunsa ka annaha min mishkatin nubuwa yana kamar daga wato tsatsan annabci suke fitowa to saboda daɗin maganarsa nan ɗalibai in yayi wata magana ta zo da dadi da tsari sai zata manzo Allah ne faɗa sai su tafi su ce Hassan al-Basri ya rawaito daga manzo Allah ya ce kaza kuma ba magana manzo Allah ba magana Hassan al-Basri ce kamar yanzu misali hadisin al-imanu ma laysa al-imanu bit-tahalli wala bit-tamanni walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal kaga riwaya ce ake jingina manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma da ifiya ce asali maganar Hassan al-Basri ce amma da kajita da dadi laysa al-imanu bit-tamanni laysa imanu bit-tahalli wa laysa imanu bit-tamanni imani ba ado bane ba kawa bace imani ba gurace gurace bane imani shine abin da ya darsu a zuciya ayyuka suka gaskata shi sai magana to sai su dinga jingira to malamai suka zo sai su tace su a'a wannan la yasihu an annabi sallallahu alaihi wasallam inna huwa min kalamil hasan al-basri shi wani malami muhammad amr abdul latif yayi littafi sunan shi tabidu sahifa bi usul al-ahadith ad-da'ifa tafi ne ya juz'i bi sun fito amma yana da kyau wasu hadisai ne da'ifai ne hadisan in an jingira amma suna da asali a cikin maganganun sahabbai da tabi'ai sai ka hadisin yayi bayani yadda ya zama ba magana ce ta manza Allah ba da hujjojin da malaman hadisi za su bayar sai kuma ya kawo maka shi a inda ya tabbata maganar wane ce cikin sahabbai ko maganar wane ne cikin tabi'ai saboda haka a fahimci wannan eh ba mu zo fassara ba tukunna duniya yusibuha yusibuha din sifa ce ta duniyar man kanat hijratu ila dunya yusibuha duniyar da zai samu ko yake so ya samu jawabin shine fa hijratu ila ma hajara ilai za mu zo lokacin za mu yi sharhin hadisin hadisi yana da yana da fadi abubuwa da yawa suna cikin karkashin za mu kokarin mu takaita sharhin sa ta yadda za a tafi da wani abu a kwalwa yana da kyau dalibai dalibai na ilimi zama suna da littafi da za su dinga rubuta abin da suka ji al-imanu al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu Eh, ima abin nan ilimi abin farauta ce rubutu ne da baibayin abin in ka sake shi zai wuru eh. Eh? kalmar Maturok yana nufin mai tsananin rauni duk wanda malama hadisi suka ce Maturok. suna nufin yana da rauni mai tsanani rauninsa mai tsanani ya zai iya samo biyu abin nan dalili daga abubuwa biyu ɗayan abubuwa biyu ko dai saboda da wuya ya ji abu ya bada shi yadda ya ji shi ma'ana yana da raunin rike abu kwakwalwar shi ba ta rike abu kwakwalwar dusa gari shi to irin wannan in suka tashi sai su ce masa matruk duk inda ya zo a cikin salsala sai su kwandeminta ai ya rike abu ko kuma a'a ana tuhumarsa da ƙarya <coughs> ba a samu abin da ya tabbatar da shi makaryaci ne a cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ana tuhumarsa da ƙarya cikin mutane da sauransu to shi ma matruk saboda haka hadisin sa da'ifun ne jiddan kamar eh, Ishaq ibn Abi Farwa da na ambata akwai shi a cikin salsarar hadisin a ah, kisar muhajir ummu qais ai matruk ne yana daga cikin malaman madina waɗanda aka yi watsi da su aka yi watsi da su dan shi in yazo yana karantar yana karantar da mutane ma duk a lokacinsa kowa sai ya faɗi isnadinsa amma shi ba ya faɗi isnadi sai dai ta bada hikaya ya ta bada kissa har shi ne zuhuri yake zuwa ya gan shi yana karantar da mutane irin wannan kissoshi yake cewa da shi ya abu abdullah mali ara a ahadithaka la azimmata laha wala khutub da nake ganin hadisanka ba su da linzami ma'ana ba su da isnadi saboda haka wani ne wanda malamai tuni suka sa masa x suka soke shi fihi kara, to haka buɗe kuma kofar mustalahul hadith ai ai ka dinga zakulo su kuma kenan in na faɗi biyu na kara kuma sai ka ce ma'alul <laughs> sauran ka abubuwa zai kare ba wanda kuma wani babi ne shi kuma daban babin mustalahat na ilimi watakila cikin karatuttukan mu za mu dinga dan jebowa haka sama sama tunda shi ma babi ne daban akwai darasin ah, Dr. Bashir ah, Ali Umar da yake yi a gidan Malam Abdulham nake zuwa Nuzhatun Nazar na Ibn Hajar akan mustalah din ne saboda ka in ka je wannan kawai ake cacewa tashewa a can haka ba za ka ji irin wannan bayanan ba sai dai ka ji bayanin menene munkar menene ma'alul menene garib menene mashhur menene aziz menene waye me waye me waye a can da za ka ji an baje wannan kolin ka gane ku ina ga mu takaita a nan wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam